amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da biyar ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na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 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون kamun a تفسيري أم akwai تنبوي كما هكذا assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara Allah ya ƙara ma rayuwa rayuwar malam albarka tambaya ta ita ce mata da miji suka yi aure dukansu suna son juna bayan wani lokaci har ma sun samu yara a tsakaninsu sai daga baya ita matar ta ce ba ta son mijin kuma to yanzu ba sa san mijin kuma to yanzu shi mijin ya halasta ya karɓi kulki, ko haramun ne ya karɓa. wani ɗan uwa daga kogin state ya bugo min waya yana sauraron yana sauraron a ɗaya daga cikin kafafen watsa labarai yana roƙon malam ya amsa masa wannan tambaya wasu salama to tambayar da aka yi nan wajen a wato mata da miji ne suka yi aure bayan sun yi aure suna cikin son juna suna cikin zaman lafiya har ma sun samu 'ya'ya tsakaninsu kawai sai daga baya ita matar ta zo ta ce ba ta son mijin ta ce ita dole ne ta rabu da shi to anan wajen har al'amari ya kai ga ita matan ta ce miji ya sake ta idan ya yi zai sake ta za ta ba shi kulki wannan shi ne abinda matan ta ce ka sake ni ka faɗi nawa zan baka don ka sake ni to ita matar ta nema daga mijin ka faɗa nawa kake so in baka don ka sake ni shi ne sai mijin ke tambaya yanzu ya halatta in ta bashi wani abu ya amsa don ya fake ta din an fahimci wannan haiti to amsa a nan wajen shi ne ya halatta idan matar tana so ta rabu da kai ya zama to ka fahimci cewa babu yadda za ku yi ku sasanta da ita yanzu gaba ɗaya ta bai tare da kai idan ka ce za ka bata kanka lokaci sai kun shirya to za ka yi ta wahala ne ba za a samu cimma buri ba to irin wannan tunda matar ba ta ƙaunanka kuma ta fito ɓaro-ɓaro ta gaya maka ta ce kuma don Allah nawa za ka baka nawa za ku yarjejeniya don ku rabu to idan kun yarjejeniya ta ce za ta baka kaza domin ka rabu da ita to a nan wajen tambayar da yake ya halatta ya karba wannan shi ake kira hulɗi mace ta nemi namiji ya sake ta kuma ya tambaye tambaye dalili ta ce wallahi ni kawai haka nan kawai naga bana son ka haka nan kawai naga cewa zama da kai zai iya kawo in cutar da kai Sau da haka nawa kake ganin za mu yarjejeniya in baka don mu rabu to kenan idan kun yi yarjejeniya ya zama to ta faɗi wani adadi na kuɗi kai ma ka yadda da wannan kudin ka amsa nan kuma ka zo ka amsa wannan kudi nan kulli ya riga ya tabbata yana halatta ka karbi wannan kulli Allah ta'ala shi taimake mu kenan tambayar da yake yayi laifin ya amsa to bai yi laifi ba gaskiya to Allah ya ƙara wa malam ilimi basira da ɗaukaka assalamu alaikum shin malam za mu iya kiran saudiya munafuka saboda tana hulɗa da amerika to amsa a nan wajen shine wani irin alaƙa ke tsakanin saudiya da amerika tukuna sai an yi bincike wani alaƙa ke tsakanin saudiya da amerika kafin a yanke ma saudiya hukunci to yanzu kamar yadda duniya ta san alaka tsakanin saudiya da amerika wani alaka ne ke tsakanin su kaga alaka ne na cinikayya diplomasiya da alaka na tsaro ba wai alaka ne na addini ba tsakanin amerika da saudiya ko alaka ne na addini shin saudiya tana bin addinin amerika ne yanzu saudiya ta yi watsi da musulunci ne ta kama addinin amerika to menene babban alaƙa tsakaninsu alaƙa ne na kasuwanci alaƙa ne na diplomasiya alaƙa ne na ainihin tsaro kamar yadda muka yi bayani jiya an gano wannan ko? a to yanzu misali ita iran wanda mutane ke ganin ita ce yanzu daula mata musulunci don za ga lalataccen ahalin sunna wanda kana ganin kamar ya fahimci sunna sai ce ma alhamdulillah yanzu Allah ta'ala yanzu ya hore mana daula yanzu mun samu daula wanda za su yi fada da Amerika ta yi fada da Isra'ila ita ce Iran ku fahimci wannan yanzu tambaya a nan wajen duk ƙasar da ke fada da ainihin Isra'ila take fada da amerika kenan wannan kasa ta zama to mai tsarki alaman gane cewa kasa tana da imani ta yi fada da isra'ila da amerika haka ne yanzu akwai kasashe da yawa kafirai ne ba sa san amerika ba sa san isra'ila yanzu kasar china ba ta san amerika ba ta san isra'ila kasar japan ba ta san amerika ba ta san isra'ila kasar jamus ba ta san amerika ba ta san isra'ila ko za ku iya tunawa hitler ya taba kashe miliyoyin yahudawa a lokacin mulkinsa ba ya san yahuda ko kaɗan an gane ko yana ta kamo yana kashewa ya yanka su to yanzu hitler za mu ɗauka cewa wani mujaddadi ne kenan kenan alamar gane kenan cewa wani mai imani ne shi ne ya zama to kawai da zarar mun ga mutum yana faɗa da isra'ila kawai ya zama namu ba za mu yi bincike kan aƙidar shi ba haka ne abu to yanzu an yi mana tambaya shin za a iya kiran saudiya munafuka saboda tana mu'amala da amerika sai mu ce amerika mai ce ce kafara ce ita to za a iya kiran iran munafuka don tana mu'amala da china da russia da cuba da korea kaga russia tana mu'amala da waɗannan ƙasashen kafiran iran tana mu'amala da waɗannan ƙasashe na kafirai amma ba a kiransu munafukai an yarda da addininsu duk da cewa suna inkarin cewa ƙur'ani ya cika duk da cewa suna kafirta sabon manzo sallallahu alaihi wasallam duk da cewa suna kafirta manzon Allah kuma suna suna kafirta ainihin matan manzon Allah suna kuma sukan su duk da cewa suna da aqidan bada'u duk da cewa suna yin auren mut'a wanda kowa ya san wannan aure an sanya mai suna mut'a ne amma zinari, to wannan yana daga cikin al'ada na mutanen Iran duk da cewa sun yadda da aqidar tanasukul arwa an gani duk da cewa suna ganin iran suna ganin cewa ba yahudi karan ba yahudi karan ba yahudi ya fi alkhairi a wajen su fiye da ainihin ahalu sunna na fiye da sayi na abubakar suna ganin karan ba yahudi ya fi sayi na abubakar da umar to mutanen da ke da irin wannan tunani ba a zargin su amma saudiya da take da addini mai kyau addini na ainihin aƙida tasacce wanda ta samo shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saudiya ba ta da matsala wajen aƙida ta kusa ko ta nesa saudiya tana bin aƙidan ahalus sunna wal jama'a saudiya su ne in ka ji ana maganar 'yan salafiya to manya-manyan malaman salafiya na duniya suna saudiya akwai su ibn baz su usaini su fauzan su abdul musin al badar su bakar abu zai a gani manya-manyan malaman salafiya wanda suka fahimci musulunci fahimta wanda babu gaurayi babu shirka a ciki babu birya a ciki babu ainihin wani kokon ko addini ne wanda in ka yi shi direct za ka iya rantsuwa da allah kai dan aljanna ne in ji ka mutu kan wannan addinin amma ba mutumin da zai zo ya kalli addinin iran ya ce addini ne takacce addini ne wanda an gurɓata shi da shirka an gurɓata shi da biri'a, an gurɓata shi da abubuwa wanda sun saba wa musulunci yanzu ɗan iran in yana da wata bukata da zai ce ya allah ba zai ce ya hussein ka taimake ni yadda kai ahalin suna kake kiran sunan allah idan musiba ya zo wajenka shi yana kiran sunan husaini yana kiran husaini wajen neman arziki yana kiran husaini alaihi salam wajen neman dukiya yana kiran husaini idan ya shiga cikin tsanani sai ya kira sayyidina husain alaihi salam mutumin da yake yin wannan bai shi ko na aka tsaya kawai bai dace a ce tsakaninka kawai dan dan shi'a yana gin isra'ila ko dan shi'a yana fada da amerika suka ce baka da wani alƙibla sai shi shi fada da isra'ila dama shine alƙiblanka E tabbas idan musulmi suna da karfi ya kamata su share yahudawa a doron kasa saboda cutar wanda yahudawa suke wa musulunci kama iya zama to wanda yake so ya jagoranci sharewan da shi da yahudawan ya za a bambanta su Kuma yake ko to saboda haka a nan wajen dai a maganar cewa wai dan saudiya tana mu'amala da amerika shi ne yasa ta zama to munafuka to haka ne iran ita ma munafuka ne tana mu'amala da russia ko kuma an ware ne kawai wanda ya mu'amala da america ne kawai zai iya zama tuwa munafiki amma wanda ya mu'amala da sauran kafirai shi mai tsarki ne shi ko kun san lokacin da america ta kai hari ga iran har ya zama to ta kashe ainihin manya-manyan malamai da manya-manyan sojojin iran shugabanninsu ko kun san iran ta zauna da da russia da china da kuma da korea sun zauna mitin da zuwa aka zauna mitin ta zauna mitin ne da musulmi ko da arna tana neman taimako wajen wa yanzu suwa ne ne suke ba ta intelligent report arna ne to anan za mu ce ita ma munafuka ce dan tana neman taimako da su in ko an ce a'a to kuma mun ce a'a inda ya halatta iran ta nemi taimako da russia to ashe ya halatta saudiya ta nemi taimako da me da america an gane wani ku idan hulɗa da kafirai yana mayar da ƙasa munafuka to sai mu haɗa mu ce da iran da saudiya duk sun zama idan ko baya mayarwa mai ke mayarwa abin da ke mayar da ƙasa munafuka shine ƙasar nan ta yarda da ainihin aƙida da ideology na ainihin kafirai amma tana nuna mana ita musulma ce idan ƙasa ta yarda da aƙida da ideology na kafirai amma tana nuna mana ita musulma ce sai mu ce mata munafuka to a duniya gaba ɗaya zan yi na babban munafiki zan yi na babban mahaukaci babu ƙasar da take yaɗa musulunci tatacce kamar saudiya tana ainihin gina ainihin makarantu domin karantar da tauhidi tana buga littattafai tana yaɗawa a duniya tana aikawa da taimako kasashen musulunci an gane ko ko kun san cewa idan aka yi yaƙi tsakanin falastinu da isra'ila isra'ila ta rusa ainihin falastinu da kudin saudiya ake gina falastinu ko kun san wannan to amma duk wannan gaba ɗaya ba a faɗa saboda saudiya ba sa farfaganda masu farfaganda sai su dinga ihu ko ba sa ba da kokobo na ba ta gane wannan to yanzu tsakanin saudiya da amerika wane ne ya fi fa'idantuwa da wani wane ne ya fi fa'idantuwa da wani eh? saudiya ne ta fi fa'idantuwa da amerika ko amerika ta fi fa'idantuwa da saudiya sun ce saudiya ta fi fa'idantuwa sun ce amerika wanne ne to ga mutumin da ya fahimci musulunci ya san saudiya ta fi fa'idantuwa da amerika nesa ba kusa ba fiye da abin da amerika ke fa'idantuwa da saudiya me yasa dalili ita amerika abin da suke nema wajen saudiya babba shine kudi wata na samun kudin ita kuma saudiya me yasa take bada kudin tana bada kudin domin ainihin kange kanta daga sharar amerika menene sharar amerika ita amerika in tana da iko a kanka za ta tilasta ma sai ka yi demokarasi dole sai ka yi demokarasi to kaga duniya gaba ɗaya an sama saudiya ido saudiya tana aiwatar da shari'a musulunci a ƙasarta saudiya tana yada tauhidi tana tsayar da hajji tana kaza tana kaza wanda ya shafi musulunci kuma duniya kafirai suna jin haushi kuma suna so a yi wa saudiya taron dangi a hana ta gudanar da wannan tsarin musulunci amma me yasa shekara da shekaru an kasa samun nasara saboda kasancewa a majalisar dinkin duniya babu wanda ya fi amerika karfi. to kuma saudiya tana alaƙa na kasuwanci da amerika sannan kan amerika na ƙaruwa sosai da saudiya wannan karuwan da take yi shi ya sanya aka buga bakin saudiya aka buga bakin amerika ta kasa tilasta wa saudiya ta yi demokradiyya na fatan gano wannan an sha zama a ce wai me yasa wai tsoron saudiya ake ji ne ya za a yi a kyale ta tana yin wannan tsari a duniya gaba daya ita ce take kaza to amma america ta kasa yin komai saboda dalili tana karuwa da saudiya sosai sannan banda wannan kuma wato saudiya tana karuwa da america wajen samun kuɗi tana karuwa da amerika wajen musuluntar da turawan amerika ina ganin kowanne ma ya isa ya zama to jari mai girma a gane kai kaba mutane kudi suna musulunta ita saudiya amerika na karuwa da ita bangaren kudi ita kuma ita kuma ita kuma saudiya tana karuwa da amerika ta bangaren cilikayya da musuluntarwa idan kuna binciken ainihin duniyanmu na yau za ku rika ganin cewa ana ce maka mutane dubu ishirin sun musulunta a amerika mutane dubu goma sun musulunta mutane kaza har abin ya fara damun yan amerika shi trump daga cikin kamfen din shi ma yana cewa za su kori baki daga amerika suwa yake nufi da baki wato su ne laraba da ke zuwa garin suna yin da'awa da mutanen indonesia da mutanen sauran garuruwa pakistan da sauransu suna shiga garin suna yin da'awa suna musuluntar da turawa baka taba ji an ce ga dan saudiya ya zo krista ba amma ka sha ji an ce an musuluntar da turawan amerika aikin wane ne inda akwai tsananin gaba tsakanin saudiya da amerika kamar yadda ake da iran shin za a samu damar shiga cikin garin a gina islamiyoyi a gina makarantu a ringa yin da'awa ana musuluntar da mutane haka ba zai yiwu ba saboda ka saudiya tana musulunta da mutane da yawa yanzu ka je america masu aƙidar sunna sunnan ma 'yan salafiya sun fi yawa fiye da 'yan shi'a mai dalili saboda alaƙar saudiya da america kuma yi wannan aiki da saboda haka a wajen alaƙar saudiya ta fi moran america so da duk mutumin da zai zo yanzu america ana samun musulmi har a cikin sojoji akwai sojoji a cikin america akwai sojoji a ingila kusan na taba ji allahu alam an ce wai musulmin musulmin da suke ingila sun kai wajen tala in aka haɗa musulmi da kafirai musulmi sun kai talatin cikin ɗari a mutanen ingila ta ce wa 100 na mutanen ingila to nan gaba a hankali a hankali idan saudiya tana yin da'awa da kuke tunani na tabbas kamar yadda aka faɗa wato ita amerika tana da matsala tana da matsaloli amma kuma rabuwa da amerika shi ma fa matsala ne a ce an kyale ta kawai an ware ta to za ka yi barna da fiye yadda suke yi ina fata gane wannan sarko kamar yadda na faɗa jiya saudiya kata dogara da amerika kawai wajen abin da ya shafi tsaro ita ma ta yi ƙoƙari ta dogara da kanta kamar yadda ƙasar iran ta yi kokari yanzu tana ta kokarin neman technology wajen kasashen wato yau a wato a can gabashin turai abin da kudin eh, can abin wajen bangaren russia da sauransu wanda su din nan talakawa ne in kana neman technology da gudu suke bayarwa Allah ta'ala shi ke da ce mu sannan sai tambaya na gaba malam dan Allah ina so zan ƙarin bayani wai yaushe yake halarta a ce mutum ya yi shahada yaushe yake halarta a ce mutum ya yi shahada to manzo sallallahu alaihi ya ce mana ash-shuhada'u khamsatun wanda suka yi mutuwar shahada su biyar ne al-maqbulu wal mabdulu wal gariqu wa sahibul hadam wa shahidu fi sabilillah wanda ya mutu cikin annoba wanda ya mutu cikin annoba ya yi shahada wanda ya mutu da ciwon ciki ya yi shahada wanda ya nutse a cikin ruwa ya yi shahada da wanda gini ya faɗo masa da kuma wanda ya mutu a wajen jihadi wajen kariya ga addini fi sabilillah ya yi shahada to shahada ya kaskashe biyu akwai a bil wasfi akwai shahada bil aini shahada bil shi shine a ce duk mutumin da gini ya faɗo masa ya yi shahada tun mutumin da ya mutu a cikin ruwa ya yi shahada wannan an faɗi sifa ne to yanzu idan mun ga wani mutum ya faɗa a cikin ruwa kai tsaye za mu iya ce mai ya yi shahada me za mu ce don wannan wancan an ce ne duk wanda ya mutu a cikin ruwa ba ayyana ba in mun ga mutum ya mutu a cikin ruwa zai ce wane ya mutu a cikin ruwa kuma ga abin da manzo Allah ya faɗa muna kyakkyawan zaton ya yi shahada an gane wannan ko wane ya mutu a wajen yaki wajen kariya ga musulunci muna kyakkyawan zaton a ce yayi me yayi shahada amma ba za mu yanke hukunci mu ce lalle yayi shahada ba an gane ko to akwai al-shahada bil bilwas akwai al-shahada bil ayn wato shahada da ayyanawa shi da kamar yadda na ce idan an ce mutum ya mutu a wajen yaki to musulmi za mu ce to wani muna mai kyakkyawan zaton yayi shahada ba za mu ayyana ba an gano wani ko kafin mu ayyana sai in muna da yaƙini kamar zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah idan wani ya mutu a wajen yaƙi manzan Allah yakan ce wani yayi shahada amma sahabbai idan suka ce wani yayi shahada annabi yakan kalubalance su kun gane domin ka ce wani yayi shahada kenan ka san gaibi shin ka san abin da yake boye shin wannan wanan da ya mutu a wajen yaƙi shin ka san manufarsa ka san ko ya yi yaƙi ne don riya ka san ko ya yi yaƙi ne don sharumta ka san ko ya yi yaƙi ne don ganima akwai wani yana zuwa yaƙi za a gansu gaban dan Allah yake yi yana yaƙi ne don ya nuna shi jarumi ne wani yana yaƙi ne domin ya samu abin duniya wani yana yaƙi ne don ya shahara to yanzu idan mutum ya mutu a wajen yaƙi musulmi yaya za mu iya tabbatarwa cewa ya mutu ne tsakanin shi da Allah akwai hanyar ganewa sai dai mai sai dai kyakkyawan zato an gane wannan ko ta saboda haka ba a ayyana wani mutum imamul bukari ya buɗe babi babun layu alukulanun shahidun babi ba a cewa wani yi shahada saboda Allah ta'ala shi kaɗai ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam akwai hadisi da aka karbo daga ummul ala take cewa ummul ala a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ummul ala radiyallahu anha tana cewa ga Usman bin Mas'ud Usman bin Mas'ud lokacin nan ya mutu a fagen fama da ya mutu a fagen fama ko kuma Usman bin ya yayi rashin lafiya sai ya rasu sai ita Ummul Ala take cewa rahmatullahi alayka ya Aba Sa'ib rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai Aba Sa'ib fa shahadati alayka lakar akramaka Allah tace shedar da nake maka hakika Allah ya karrama ka kai dan aljanna ne kawai fa shahadati alayka lakar akramaka Allah shaidan da nike maka hakika Allah ya karrama ka an gano wani ko kamar ta ce kawai yi mutuwar shahada sai ta ce faqala li annabi sallallahu faqala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mun wa ma yudriki anna Allah akramahu kamar yadda yi mata kenan ya ce umul ala menene abin da ya sanar da ke cewa lalle Allah ya karrama shi me ya sanar da ke Allah ya karrama shi me ya sanar da ke yayi shahada fa qultu lake la adri bi abi anta wa ummi ya rasulullah ban sani ba mahaifina da mahaifiyana su zama tufan sa a gare ka ya rasulullah ban sani ba ni kawai na faɗa ne to amma me ya sanar da ke Allah ya karrama shi kace wallahi ban sani ba to me yasa kika faɗa fa qultu a ah, fa qala sai annabi yace amma usman faƙar ja'ahu wallahi mai yaƙi amma usman haƙiƙa fa yaƙini ya zo masa wallahi ya samu tabbas usman ya samu tabbas wa inni la wallahi la arju lahu ni wallahi ina masa fatan mai alkhairi annabi bai ce tabbas ba yana mai fatan alkhairi wallahi ma adari wa ana rasulullah ma yuqalu bi wallahi ni ban sani ba ni ina manzon Allah ba ni manzan Allah ban san me za a yi da ni ba to idan ya zama to shi kanshi manzan Allah bai san me za a yi da shi ba to shi ko Uthman ba qul ma kuntu bi min ar-rusul wa ma adri ma yu'alu bi wala bi kace ba ni ne farko daga cikin manzanni da ya fara wa'azi akan tauhidi ba wanda ya fara kiran mutane a bauta ma Allah shi kadai ba wa ma adri ma yu'alu bi wala bi kuma ni ban sani ba me za a aikata gare ni ko gare ku in attabi illa ma yuha ilayya kun gano wannan mai ni ban san me za a yi da ni ba ko da ku manzon Allah biyayyen halitta bai san me za a yi da shi ba balle da mu to wane ne ya san gaibi da zai iya gane wanda ya shahada wa ya san gaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah shi babu wanda ya san gaibi to annabi ya ce wallahi ma adari wa ana rasulullah wallahi ban sani ba alhali. ni ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi ban san abin da za a yi da ni ba amma ke kina bude baki kina cewa wai Usman bin Mas'ud Allah ya riga ya karrama shi wa ya gaya miki fa qalat sai ta ce ita ummul ala wallahi la uzaki ahadan ba'dahu abadan ba zan ƙara tsarkake wani mutum bayansa ba har abada daga wannan magana ba zan ƙara maimaita wannan kuskure ba zo ce wane Allah ya karrama shi wane dan aljanna ko ce wane wallahi wane ya mutu ya huta ya ga ma ya huta kila lokacin da ya mutu ma lokacin da zai ku zai fi gamuwa da azaban Allah ai wallahi ba mutum ma ya mutu ya huta waye ga ba zai iya yi wa wannan mutum da kai cewa ya huta kila mushriki ne kila dan kungiyar asiri ne kila barawo ne kila dan kidnapping ne kila dan luwaji ne kila yar madugo ce kila na bata gare kai dai ka san shi ne ga zahiri ka san shi ga me ga zahiri ba ma gute ya sha rawani ya sha malin malin ga gemu yana tafiya sai wani ya kira shi ce da Allah lokacin sallah ya zo ya sallah yace kai dai ka ga mutum yace ce maka ne lokacin sallah ya duk wani ce na ce kai dai ka ga mutum kawai da ka da rawani da gemu da malamalin shi ke da suka dauka kawai ne wani ustazu ne ba lalle bane ba duk mutumin da yake sallah a masallacin ku bane ba alu sunna ba duk mutumin da yake sallah a masallacin ku bane mutumin kirki wani kana ganin shi an gane ko da haka bincike shi daidai yake da shi dan akwai mutumin da tare kuke sallah da shi amma katon mushriki ne karkashin kasa yana tsafi karkashin kasa yana aikata wasu muyagun abubuwa to amma kuma kila wani babba ne ma a kwamitin ku kila wani babba ne kila yana bada taimako za a ce wani yana taimakon musulunci karkashin kasa baka san arni bane to kaga idan mutum ya ga ya mutu sai dai ka ce me sai ka ce muna mai kyakkyawan zato ga abin da ya bayyana gare mu wane dan aljanna ne ga abin da ya bayyana Allahu a'lam an gani ba a yanke hukunci ka ce wane yayi shahada ya saba ma aqida na ahli sunna wal jama'a to idan ya zama to wanda ma muke gani shi ahli sunna ne sai ya mutu a fagen fama an ce kada muke yayi shahada sai dai kyakkyawan zato saboda a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah wanda ya mutu a fagen fama imam bukhari ya kawo hadisin da ya mutu a fagen fama sai sahabbai suna cewa hani allahu bi shahada kai madalla a gare shi farin ciki ya tabbata a gare shi saboda ya samu shahada sai manzo Allah yake kalla inna na, na fi burdati gallaha wannan mutumin yana cikin wuta saboda wani mayafi da ya boye daga cikin dukiyar ganima kafin a raba ya boye wani abu shi ya sanya bai samu shahada ba ku duba wannan mutum ba ba ba ne shi ba dan ba bane shi mai yana ci samun shahada Bar fa da ya koyi shi yana ci samun shahada to ina kuma ga mutum in yana tsafi sai ya mutu a fagen fama ina ga mutum in dan ƙungiya asiri ne ya mutu a fagen fama ina ga mutum in yana zagin sahabban annabi yana zagin mata annabi ya mutu a fagen fama za a kira shi ya yi shahada ina mutumin da bai yadda da alkur'ani ya cika ba yana shakka akan alkur'ani sai ba yahuda ya kashe shi shi ke ya zama ƙasar shahidi ko duk da cewa yana da miyagun aƙidu ibn taymiya ya ce ana samun shahidi ne daga cikin ahlus sunna wal jama'a ba a samun shuhada daga yan bid'a ku san da wannan mu duba cikin aqidatul wasfiya ya ce a cikin su ake samun ainihin أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين أشكي أهل السنة أكي سامو الشهداء أشكي أكي سامو الصديقين أشكي أكي سامو الصالحين فجأة وانا ياي شهادة سيكاكنشي yana suka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi dan kala kasu ne kace yayi shahada to yaya wani irin shahada sai dai shahadan guda amma shahada na hakika ana samun shi ne wajen ahalin sunna wal jama'a an gani in je kana da mummunan akida ko kana tsaki ko kana bid'a billahi lazi ko ka mutu a wajen fagen baba ba su naka shahidi ba Allah shi ya san yadda zai yi da kai na fata gano wannan to kun ji kaɗan daga cikin nusus wanda malamai ka tabbatar mana a cikin littattafan akidu. littattafan na tauhidi gaba daya a gane wannan ko wato baya halatta dan kaga mutum ya mutu a fagen fama ka zo ka ce yayi shahada sai dai muna fatan ya yi shahada shi ma fa sai ya zama ahlus sunna idan katon ɗan bid'a ne da wannan kila ma ka ce yana cikin wutar jahannama amma ba wai ka ce wai ka zo kana mishi wai tunanin wai ya yi shahada ba shahada ba abin wasa ba ne. shahada ku shine mukami na nawa wa man yuti illaha rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada was salihin wa hasuna mukami na nawa na uku yanzu wannan mukami abun wasa ne kawai karika ko da kwashi kwarar saka ce yayi shahada ba kowa ake rika ma wannan shahada ba kuma ya kamata mu yi karatu ta yaya ake samun shahada ya kamata mu karanta Allah shi ke mu to ci gaba da karatun da muke yi jiya mun yi bayani akan cewa Allah ta'ala bai sanya wani mutum a duniyar nan ya dawoma ba Allah yake cewa manzo Allah afa in mitta fa humul khalidun shin in kai zaka mutu shin sauran mutane za su dawoma aka ce la kullu nafsin za'iqatul Ko kowanne rai mai dandanan mutuwa ne wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna za mu jarabe ku da alkhairi da kuma sharri fitina matsar jarabawa ko saboda jarabawa wa ilaina turja'un zuwa gare ni ne za a mayar da ku gaba daya an gani Allah ya ce zai jarabe mu da alkhairi kuma zai jarabe mu da sharri ta yaya ake jaraba mu da alkhairi Allah ya baka mulki dan adam na son mulki Allah ya baka dukiya to anan za a ce wane ya more sannan kuma ta yaya ake jaraba ka da Shi ne a jarrabe ka da talauci da rashin lafiya Allah yana iya jaraba musulmi ya ba shi mulki ya jaraba shi ya ba shi dukiya wannan ya jaraba shi ne ba wai don ya fi son ki biyar da kowa bane ba jama'a kada ku dauka don Allah ya jarabuwa ne ya ba shi dukiya sosai ku ce lalle ne ya more kasa ɗan Najeriya ya ka kayi kuɗi sai ce ka more ba ruwan ɗan najeriya ta ina ka samu kuɗin shin ka samu kuɗin ne ta hanyar cin hanci da rashawa ko ta hanyar sace kuɗin gwamnati ko ta hanyar sace magani a asibiti eh, akwai mutumin da ake turo magunguna domin a ba talakawa kyauta sai ya sace ya kai asibitin shi sai ka ga yayi wani irin ƙazamun kuɗi sai ya ringa wallahi wani fa ya more Allah ya taimake shi shi da yarga ya haye a gari wanda ka'ida ya kamata in mutum ya samu dukiya kafin ya burge ka ka tabbatar da wannan dukiya ya kullo ta hanyar halal an fahimci wannan to Allah yana jaraba mu da alkhairi Allah ya jaraba mu da sharri idan Allah ya baka mulki sai baka aiwatar da wannan mulki kan yin adalci ga ainihin talakawa ba sai ka zama to azalimin shugaba baka ba talakawa haƙƙinsu kana takura ma talakawa to wannan shugabanci ya zamanto hujja a kanka zai zamanto azaba a kanka gobe kiyama annabi ya ce ya Allah duk mutumin da ya mallaki al'ummata sai ya sauƙaƙa musu ya Allah ka sauƙaƙa mishi ya Allah duk mutumin da ya jagoranci al'amarin al'ummata sai ya takura ma al'ummata ya Allah ka takura masa wannan shine addu'a da manzon Allah yi ashe idan Allah ya jarbe ka da alkhairi kai kuma sai ka juyar da shi zuwa ga shari zai zama to musiba a gare ka an gane wannan ko ya baka dukiya baka zakka ya baka dukiya baka taimakon yan uwan kana da yan uwa baka taimakon yan uwanka baka taimakon abokanka baka taimakon talakawa baka taimakon marayu baka taimakon addininka addininka yana buƙatar taimako a wajenka baka taimakon sa to anan wajen ka ci jarabawa ko ka faɗi ka faɗi shi ne Allah ya ce zai ashe dan Allah in Allah ya baka kuɗi ya jarraba ka ne in ya baka mulki ya jarraba ka ne in Allah ya yi ka talaka shi ma jarabawa ne in Allah ya yi ka talaka Allah zai jaraba ya ga za ka yi haƙuri a gani annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini lalle al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi in mutum mumini ne al'amarin shi gaba ɗaya menene alkhairi ne sai annabi ya ce wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da irin wannan sifa a ce komai nashi alkhairi ne sai dai mumini sai annabi ce in asabatu in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu idan ainihin farin ciki ya same sai gode wa Allah sai ya zama to alkhairi a gare shi wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu idan cuta ya same shi sai yayi hakuri sai hakurin nan ya zama to alkhairi a gare shi wala nabulu wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqas min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat fa bashirin sabirin da sannan zamu jarabe ku da wani abu min al-bayt min al-khawf za mu jarbe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqas min al-amwal ah, wal anfus wa thamarat da tauyewar dukiya da rayuka da ƴaƴan itace duk za mu jarbe ku amma sai Allah ya ce me wa bashirin sabiri kai albishir ga masu haƙuri idan Allah ya jarabe mu da ɗaya daga cikin wa'annan kai albishir ga masu haƙuri yaya ake gane mai haƙuri Allah zina iza a sabon mu musibatun alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda musiba idan ta same su sai ce lalle ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma in Allah ya jarabe shi da talauci Allah ya jarabe shi da rashin lafiya da abin da ya kama da wannan to baya yin sambatu baya dauka cewa Allah yana kinsa zai dauka wannan jarabawa ne daga Allah yake kuma daga Allah zai koma sai Allah ya irin zabuta mutane wanda ba sa sambatu ba sa dauka Allah ya ki su ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa a gare su akwai salatoci akwai sanya albarka da yawa daga ubangiji kuma da rahama wa ulaika humul muhtadun to wa'annan sune me sune shiryayyu an gane wani ko to akwai hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim hadisin amr bin au al-ansari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya aiki abu ubaida ibn al-jarrah radiyallahu anhu zuwa ga bahrain dan ya je ya karbo jizya annabi ya aike shi bahrain lokacin bahrain wato gari ne na ahlul kitab sai annabi ya tura shi ya je ya karbo jizya to annabi dama ya riga ya yi sulhu da mutanen bahrain sai ya shugabantar musu da da wani sahabi mai suna al'ala ibn al-hadrami sai abu ubaida sai ya je wannan gari sai ya karɓo wannan jizya din da ya karɓo jizyar sai wato sai mutanen madina ansar sai suka ji labari cewa abu ubaida ya zo da kuɗi mai yawa daga bahrain kafin ka ankara masallaci ya cika lokacin nan annabi ya ga masallaci ya cika makil lokacin da bayan an idar da sallar asuba sai manzan Allah sallar sallar. sai ya juya ya kalle su ya ga yadda masallaci ya cika sai manzan Allah sallar sallar sai ya yi burbushi da manzan Allah ya burbushi lokacin da ya ga an cika sai ce musu a zurnukun an sami ito anna aba ubaida da jaa a bishayin ina tsammanin kun ji labarin cewa abu ubaida ya zo da wani abu ko shi yasa aka yi cincirindo a masallaci ko qalu ajal ya rasulullah kace wallahi haka ne ya rasulullah wallahi tabbas mun ji labari an kawo kuɗi kada a yi babu sai annabi ce fa abshiru wa amiru ma yasurruku yace to ku yi albishir ku yi farin ciki kuma ku yi fatan abin da zai faranta muku rai sai ce fa wallahi lal faqara akhsha alaikum yace wallahi ku sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba talauci nake jin tsoro a gare ku ba a gane sahabbai Allah ya riga ya jarbe ku da talauci ko kun yi hakuri ba na jin tsoron talauci gare ku A gane wannan ko sahabi guda daya sahabi yana da kaya guda ɗaya. haka zai rayu da wannan kayan in kayan ya yi datti zai tsaya ya wanke wannan kaya ɗin. sai kayan ya bushe sannan ya fito an gane ko ana cin abinci da kyar. haka ake rayuwan amma ba cin hanci da rashawa babu satan kudin gwamnati babu ainihin shiga cikin kungiyar asiri don a yi kudi babu zinace-zinace sun tsaya sun riƙe musulunci ƙyam, sun tsaya sun nisanci haramu kullum suna tsoron allah kafin su aikata wani abu ku bai wannan ai annabi yace ku sahabbai kun riga kun samu tarbiyya a wajena ba na tsoron talauci a gare ku duk talaucin da ya zo muku za ku iya juriya ba za ku lalace ba fa abshiru wa amilu ma yadhurrukum fa wallahi mal faqara akhsha alaykum walakin akhsha alaykum an tubsar alaykum ad-dunya wallahi ba talauci nake jin tsoro a gare ku ba sai dai ina jin tsoro a gare ku ne kada a shimfida muku duniya ku zo ku yi kuɗi ku zama to multi billionaires kama yi kama busidat alaman kana ku. kamar yadda aka shimfida duniya ga wanda suka zo gabanin ina jin tsoro kada a yi muku haka ya zama to kowane sahabi ya zama to biloniya shi ne nake jin tsoro amma maganar talauci na har gana ga tarbiyyar amma ta bangaren arziki ban rayu na ga kun yi arziki ba balle ga yadda kuke an gane wannan ko yau ina jin tsoro kada a shimfada muku duniya kamar yadda aka shimfada mu wanda suka zo gaba gabanin fata na fasuha kamata na fasuha sai ku zo kuna gogoriyo akan wannan duniya din kamar yadda wa'ancan suka yi gogoriyo irin yadda wa'ancan da Allah ya shimfada muku duniya wannan shimfadawa ya sa suka lalace to ina jin tsoro kuma kada a shimfada muku duniya ku lalace kenan wani lokaci wani yana cikin talauci zai tsaya ya riƙe ji. ka gan kuma tsaf bai kauce ba daga yayi kuɗi sai ya nemi shi a rasa an gane wannan ko wani wani alkhairi shi yana cikin talauci in yayi kuɗi to anan kuma zai zama ya lalace to manzo Allah ya ce yana tsoro to kuna ganin irin yadda manzo Allah ya tarbiya da sahabbai ya cusa musu tauhidi a zuciya kuna ganin sahabbai dan sun samu abin duniya za su rikice a'a me yasa manzo Allah ya faɗa haka wato an tauna tsakuwa ne dan a ba a ya tsoro kamar yadda Allah ya ce ma annabi la in ashrakta la na amalu shin annabi zai shirka ne wallahi da zaka yi shirka da aikin ka ya baci Allah ya kalli annabi to kowa ya san dama manzo Allah ba zai shirka ba an tauna tsakuwa ne dan me ayatul tsoro shi ma'ana wajen annabi ya ambaci sahabbai yana nufin wanda za su zo bayan sahabbai amma su sahabbai Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatan sabon manzon Allah wa alamu anna fikum rasulullah law yuqiukum fi kaseerin min al-amri la aritu walakin la habbaba ilaykum al-iman ku sani Allah a cikin ku akwai manzon Allah da zai muku da'a a cikin da yawa daga cikin al'amura da kun wahala walakin na laha habbaba ilaikum al-iman sai dai Allah ya zafi imani ya tufa shi a cikin zuciyarku Allah ya so imani ga sahabbai wa yana hu kuma ya kawata wannan imani a cikin zukatanku kuma wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kyamaci kafirci a cikin zukatan sahabbai Allah ya kyamaci fasikanci a zuciyarku Allah ya kyamaci sabon Allah kaga ashe Allah ya riga ya musu wani irin Allah ya tusa musu imani mai karfi wanda ko da duniyar ta zo sahabbai ba su halaka ba to shin bayan manzo Allah ya zo duniya bayan manzo Allah ya bar duniya ai sahabbai sun rayu So, mun ji labarin sahabbai sun kutsa cikin harkar duniya bil hasali ma sahabbai sun mallaki dukiya amma dukiyar nan bai ƙara musu ko kowa zai mai sai imani dukiyar nan bai ƙara wa sahabbai kowa sai imani so daga wannan magana kada ku ce ai ga sahabban annabi an ce za su zo su kutsa cikin duniya to yanzu ga wata magana da Allah ya faɗa game da annabi shi ma zaka iya liƙa shi ga annabi wa in kunta me in kunta fi shakki ne eh? in kunta in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qabl in ka kasance kana cikin shakka mimma anzalna ilayka Fas'alin fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik in kana cikin shakka ya rasulullah daga abin da muka saukar zuwa gare ka ka tambayi wa'annan da aka sauka masu karanta littafi gabanin ka kenan manzo Allah na cikin shakka wato an faɗa ne a nan wajen ba ana nufin manzo Allah bane yana cikin shakka dama mun yi magana kan sharadi in sharadi ya zo baya hukunta aukuwa ba dole bane sai ya uku ku fahimci wannan ko kenan Allah yana jarraba al'umma da alkhairi Allah yana jarraba al'umma da sharri wani Allah ya jarrabe shi da alkhairi yana da kuɗi zai tsaya yayi addini wani daga ya talauce shi kenan kawai zai fada gidan bokaye ya je nan ya je nan ya je wajen wannan malaman bokaye malaman dubu yana duba ko an sa mai hannu ne ko da ya faru da yana da kuɗi yanzu gaba ɗaya dukiyar ya ƙare sai ya koma ya rasa duniya ya rasa lahirar an fahimci wannan ko Allah ta'ala shi kiyaye na'am ah, wa idza ra'aka wa idza ra'aka allazina kafaru idan wa'anda suka kafir da suka ganka ya rasulullah in yattakizu in yattakizu naka illa huzwa ba sa rike ka a matsayin koyar face izgiri a hazan da ya sura ali hata ku shin wannan shi ne yake ambatan allolinku shin wannan muhammadu din? shi da yake ambatan allolinku yana ma allolinku izgili wa hum bi zikrir rahman hum kafirun alhali su din nan sun kafirce da ambatan Allah mai rahama a gari kaga wannan aya yana nuna mana cewa idan kafirai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce idan kafirai sun ganka in yattaqizunaka illa huzwa ba sa rike ka a matsayin komai face izgili in kafirai suna ta ga dariya suna wai wannan shi ne wai aka turo shi wai ya zama to manzo a cikin mu mutumin da mulkon iyayensa ba masu kuɗi bane ba wasu masu ƙarfin mulki bane yaya za a yi a rasa wanda za a turo sai wannan laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim me ya sanya ba za a saukar da wannan qur'ani ba ga wani mutum mai daraja daga cikin alƙaryar nan sai a rasa wanda za a turo sai muhammadu an gane ko muhammadin nan ya mai mai sihiri ne shi boka ne shi makaryaci ne shi mene ne shi misali in ya tafi zo naka illa huzuwa wato ba sa rike ka a matsayin komai face izgiri sai su ta mai izgiri an gane ko ashe yin izgiri ga mai da'awa yana da asali in kaga ana ma izgiri kada hankalinka ya tashi in kaga kana yin da'awa mutane suna dariya suna zaginka, suna faɗin kalmomi na ɓaci a gare ka kar ka damu a gani ka ɗauka wannan suna ne na annabawa babu wani annabi wanda ya taɓa yin da'awa ba masa injili ba sakan kaga ana ma injili wanda ya ƙara zama ƙarfin gwiwa ka ƙara cijewa kan da'awanka A gani fiye yin halitta ma an mai ma na rasulu ma'a min lisanin wara fa kaifa ana wa idza atarka naqisati min naqisin fa hiya shahadatu li bi idan ainihin zagi na da izgilina da tauye ya yazo daga nakasashen mutum mutum banza yazo yana zagi na wannan shaida ne cewa ni kammalalle ne an gano wani ku a hazal zai yazkuru ali haka ku shin wannan ne zai ringa ambaton gumakanku ku haku damu wa kafiruna bi zikrir rahman alhali su sun kafirce da ambatan Allah mai rahama su dinnan ba su yadda da akwai ba su yadda da Allah ba sun kafirce ma Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ku to zahirin wannan aya yana nuna mana kafiran makka ba su yadda da sunan ar-rahman ba sun yi inkarin sunan ar-rahman kafiran makka sun yarda da Allah amma nan da ake cewa sun kafirce wa Allah bi ma'ana suna shirka sun hada Allah da gumaka suna bauta masa wanda ya hada Allah da gumaka yana bauta ma ya yi shirka an gano wani ko ya daga hannu yana kiran sunan gunki ya kai lata ya kai uzza ka bani arziki ya manata ka bani haihuwa ya kaza kaga wannan ya kafirce ma Allah ko da ya yarda da Allah ga zuciyarsa an gano wannan ko saboda haka su kafirai sun riƙi manzon Allah a matsayin izgili sannan kuma sun kafir cewa Allah mai rahama sannan kuma kafirai ba su yadda da sunan ar-rahman ba sun yadda da sunan Allahu amma ba su yadda da ar-rahman ba lokacin da aka yi sulhu hudaybiya ainihin Ali bin Abi Talib shine sakatare sai Ali bin Abi Talib sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kace dakata suka ce wa ma nadari mar rahman illa rahmanul yamama kace mu ba san wane ne rahman ba wai rahman kuma mu rahman da muka sani shine musailama al-kazzab shine rahmanul yamama musailama al-kazzab shi muka sani ana kiran shi ar-rahman in shi kuka dawo kuna bauta ba to shi kenan mu dai ba mu san wani ar-rahman ba mu abu da muka sani bismillahir rahmanir rahim amma mun kai abin da muka sani bismillah mu mun san Allahu amma ba mu san Ar-Rahman ba an gano wannan ai shine Allah yake ce musu a cikin Al-Qur'ani wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan an ce musu ku yi sujada ga Allah mai rahama sai wane ne kuma Ar-Rahman menene Ar-Rahman anasjudu lima ta'muruna shin za mu yi sujada ga abin da kake umurtanmu? mu an gane wannan ko wa za da hun nufura sai wanda ya kara musu kangarewa kafiran maka suka fara inkarin sunan Allah ar-Rahman wa kazalika arsalna wa kazalika arsalnaka fi ummatin karkalat min qabliha umamun litatluwa alaihim allazi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir-rahman Haka nan mun aiko ka fi ummatin cikin wasu al'umma karkalat min qabliha umamun wanda al'ummomi da yawa sun wuce gabaninsu litatulu wa alaihim allazi awhayna ilayk dan ka karanta musu abinda muka yi wahayi zuwa gare ka wa hum yakfuruna bir rahman alhali suna kafircewa Allah mai suna ar-rahman ba sunan shi Allahu kadai ba yana da sunan mai kuma ar-rahman an gano wannan ko to kuma gashi nan a hazal ladhi yazkuru ali hakakum wa hum bi dhikri rahman kafirun an gano wannan ko to suka ce yanzu muhammadu yana zargin mu muna shirka muhammadu ya ce muna bautan gumaka da yawa shi ma yanzu ya koma yana shirka shi ma yana bautan allahu yana bautan arrahmanu ashe shi ma muhammadu mushriki ne yadda muke mushriki yadda muke mushrikai sai Allah ya ce muke ina annabi ba mushriki bane subhanallah qul ud'u allaha aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ka ce musu ku kira sunan Allahu ko ku ce Ar-Rahman duk sunan Allah ne ayyan mata da uku kowanne kuka kira ko Allahu ko Ar-Rahman sunan shi ne falahul asmaul husna Allah shi ke da sunaye menene kyawawa duk sunayen Allah ne kada ku yi tsammani annabi ya koma yana bautar wasu alloli ne banda Allah da ya halicce shi la Allah yana da sunaye da yawa huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa rahmanur rahim duk sunan Allah ne huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa malik Allah al-malik ne al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir ashe Allah yana da mai sunaye da yawa a gani to shi kaga Allah sai faɗi yana da sunaye abin ne wata al-jabbar al-mutakabbir huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir wa lahu al-asma'ul husna